kaina bayan na tafi na gano bai kamata ba a ce na manta da abokanaina na baya kuma gashi sabgar yarinyar nan sai ƙara kan kama take haba guruza a manta ni ne garis ba gaskiya garis wallahi tallahi da na yanke shawarar ni da kai haihata haihata haba ai ba za ka iya ba ai akwai amana ka gane da abin da ya faru kawai can maya ne kawai dai ya ne ka yi haƙuri amma ka san kofar ɗakin nan kake nuna min mace za ta iya shiga tsakaninmu da kai da kuma kai yan banda laban ka guduza ai ka sanya ne a lokacin komai yana cikin nan ne ka gane ni yanzu da na zama normal ba da kaina na zo ba nake cewa ka yi haƙuri na eh. tunanin fa wai anya ko ba ta ta yanzu ta ba ta yi da kai ba ta gan mu tare ba ko ta ce ni take so ai aboki ka san me nake so yanzu ai a me yake faruwa yanzu akan maganar sirajan nan ne tun farko kai ka bata sabtar kai ba na ce ma mu je mu dan kaga hannuna yawo a sama kaga kafa babu kaga timbi yana kai ka tsaya wasa da tun waɗannan kuɗaɗen sun fito amma kai wai za ka je ka samu babansa da mahaifiyarsa su suka yi ma su za su baka haba da Allah gaskiya ne guduza ina ganin hakan ma fa yanzu za a yi saboda gayan nan kawai anan nake tunanin zan iya samun kuɗin da zan so mu aikawa gidan nan ka gane to amma gayan nan ni gani nake ma fa kamar ba ma ya kasan nan fa kawai kaɗan je wajen a ba saja ka mana sabe a gurin ka kai yana nan ko ba kai ni fa tunani nake fa wannan makocin nasa ma fa munafiki ne ka gane ko ma dai menene na jin ka zan yi lakuri ne a wajen duk zan gama tsane in ma yana zuwa wajen ne ka gane suna wani babboye shi ko kuma akwai wani abin da yake faruwa zan gani to ka san me nake so da kai in ka je wannan makotan makotan nan nasa fa mugayen fa sa'idina ne fa na wai sirada ne zai yi wa haka ido na idansa nake gaya ma idan ba sai ya sauke kashi ba in yi kolu ai ba zai taba baka ba in baka je da ni ba ni ni da ka ni ba da ban faɗi na tambara ba a harkan nan ta eh da kai mu je ma da ni za a je sai an karɓo kuɗin nan kakka damu ba sai ka je ba kamar yadda na gaya ma ni zan je wajen na danyiya ne ka gane in ba ko wani abin na ta ka a waya kawai sai ka sawo kai ni ka san me yasa wai nake so mu je fa akwai fa kuɗaɗe fa kada fa ka manta fa akwai fa kuɗaɗe na fi a ka ba daban akwai wani wanda ma ne wa alkawarin zan ba kaya kayabu wallahi da tare za mu kawai kai fuska ka lafiya a nan din ka gane saboda ka ai ba can ba nan ka gane ka wani kawai da abin da ke zan taba ka ni halo kawai normal ne ai mun zama tigeza kai ma da ne kai amma dai haliman nan daɗi wallahi kana cewa na halima na halima na halima ko da baka wayannan ne to ba ni mana ba za to ai saboda dai ba dai mu gani ya ba ka iya ba je ka kawai Allah ya sai mun haɗu wato adamu ka ga da labarin Allah din na gama bulin bituwar na ji dai na dawo kuma abin da nake tsammanin dai bai samu a can ba kusan dawowa ta nan na fi samun nutsuwa na san dai koma me dai na san dai duk labari ya ishe maka matsala ta dai baba ce baba ba ta daga kafa komai baba in dai ta ji kawai zuciya tana bukatar abu koya za a yi sai sai an yi eh wannan dai shine babbar barazana ta shi sa duk wannan sintirin da ka ji ane min na ba shi dai ga dalili sai dai kawai dai Allah ya ba mu lada kuma gashi na tashi na tafi aka gaya min ga harka a Sudan dinnan ashe gaba ɗaya roman baka ne daga sudan da muka tsallaka hal libya gaba ɗaya dai ga mu nan kamar wasu 'yan ta'adda haka na samu da dawo to amma allah da ikonsa kaga daga dawowa ta gida na gane gida gida ce kaga dai allah ya mun naɗifi na haɗu da yar halak budurwa ta safiya hmm. tun kan tafiya ta muke tare da ita amma kaga ga gama na je na dawo baiwar allah nan daga dawowa ta yanzu komai ya kan kama na samu nutsuwa yanzu maganan ma da ake in takaice maka labari yanzu aure zan yi alhamdulillah yarinya ta halarci yau yau dinnan ma fa zan yi aure da yamma insha Allah yau yau sai ka ce ba zan ra budurwa ce budur in ga maka to a ba a diddiki haka kamar munafunci to ta rike alƙawari to yanzu babban barazana ta a duniya kaga komai da komai in ga maka ya samu hmm. na san zaka tambaye ni cewar a ina na samu kuɗin aure a dole dan na san ka zo ka tadda rigingimu rututu to yayanta shi ya ranta mun komai da ka sani na aure hidimar biki sadaki lefe kai komai dai yi min yi mata muka yi da shi nan gaban al'amura san warware zan biya shi kudi yayanta fa kace yayanta uwa ɗaya ba ɗaya yaranta ma kwale kuwa to yanzu komai an mun kai siraja ka ce a wurin gata za ka kawai amma na ɗauko a sulluɓa min gida da daddare insha Allah to abin da kawai nake tunani shine bai kamata duk wannan hidimar da aka yi min ni kuma a ce na kasa taɓa komai ba ka san barazana ta kaza kaza ita ce matsalar ka ina son in samu dakwalwar kaza da zan shiga da ita nima da daddare da kowane ango yake shiga ya kai wa amaryarsa to kaga san kuma ba kariya ba da kuɗi to shi sa na ga dai to dai na san dai an daɗe dai ana rufa min asiri mm. nan ɗin dai zan sake dawowa dai a bani gudunmawa da ita kazar insha Allah <laughs> ai inda ita ce baka da matsala eh, ni ma na ba da tawa gudunmawar ta ne insha Allah matsaloli fa duka sun kare ban da matsalar komai a duniya yanzu in ka dauke kaza eh. to ban da wata matsala a rayuwa ta ban da ta kaza inda ka ariya kake yi za ka ce wai ba ka da matsala kai amma gayan nan ka rena mutane hankali fa Allah ni da ma na san inda dai ke rena yawo zabo na yawo za a jo ni garus na dai dawo na dawowa ne a yi garus matsala aka samu ba wai haka na su ba haka da Allah da akata ni kake cewa matsala aka samu eh wato kai yanzu aure za ka yi ma ni nawa wurin da alimatu ya ka dakatar da shi kai za ka yi naka ko garus zan dakatar ma da aure kawai da ya kaddara dai ta sa dai hakan dai ta faru za ka ga damuwa yanzu ina kuɗin besban mu besban nan da gaske an sai da shi amma wulakanci aka dinga yi kuɗin nan wata ran abada dubu biyu da ɗari biyar wata ran abada dubu hudu kai har ɗari biyu da hamsin an bana cikin kuɗin ni kuma ina gudun kar a zo a ba kuɗin ka tsinke ranka ya ɓaci su zo su lalace to ina shiga da su gida matsaloli ka san berayen zamani ba abin da za ci su ci kuɗi su ci waye ba abin da ba sa kai ne beran ayi tun da ka yage da kuɗin kuma ga shi yanzu ka duru Allah daudayi ne wasa ga duru ba kuɗin nan Allah nake gaya ma yanzu ya za a yi maganar kuɗin nawa kaga wannan ba dalili ba ne yanzu dai don allah ka haƙuri don gaskiyar magana in na ce da kai yanzu akwai kuɗin nan na yi ƙarya ba kuma na so in gaya maka wata magana da ba za ka fahimce ta ba yanzu ina so mita ta ƙare ka san gaskiyar lamarin da ake ciki a gane ko ma da nawa aka haɗa kuɗin nan ni ba abin da ya dame ni ba ne yanzu ina kuɗin suke nawa aka sayar da best buys dubu arba'in da shida aka sayar da shi arba'in da shida kana nufin best buys ba ta kai 50 ba ma Eh, bai kai hamsin ba kuma akwai dan wanda aka yi harkar da su sun ci dubu uku ko ba ka ba wannan mu eh, ka ce amma ni ban ci ba eh, ma dai baka ci ba a dai a gaban ka dai aka dan babba ga wannan ku ta shafa ba na rantse sai da kai 50 base wannan 50 za a bani an gaya min nawa za a siyan ne eh zan ba da hamsin din a fito min da kudin na yage ai babu garus ina zan ka kudin da zan bayar dan Allah karfan asiri ga. zai bayar ai yanzu na wanke ka na da kana cikin irin na din nan Allah da tuni na ba aiki a bakatun sa Allah yanzu kawai ga jale ni da shi ne sai ya eh. sauke karafunan ya aka to ka sauke min karafunan da yage to abinda zamu yi dan Allah tunda naji aure zaka yi kai kana da alfarma duk inda za ka ranci kudin nan karanta kai hidima ka ni kuma Allah yadda nan da karshen wata zan biya ka kudin ka na ranta kake cewa bayan ga kashi na a wajen ka kana cewa na ranta ai babu anan to ni a wajen wajen ranta bayan gasu ina da su a wajen ka eh babu eh ka wuce makariyaci tunda abanan mu muka baka ka cinye mana Allah kuma sai ka amayo da su babu kake cewa ko in Allah ya zan baka a wancan lokacin wata daya ana ta jira na iyayen Halimatu Sariya kullun ta suke na fito na fito na fito eh da ka ce mun wata daya ka san yadda za ka yi ba Allah ga yi ba na so ne abin da nake so ne a gane yanzu a matsayina na garis wanda ba na yafiya ba na yaba komai zan dan daga ma gaba Allah ba zan yadda wata guda ɗaya ba sati biyu zan baka domin iyayen halimatu sariya ni kawai suke jira a daura auren nan a gane shikenan na yadda sati biyu Allah ya kai mu kada ji ko eh, eh, na rantse ka zama shaida ka sake ka wuce sati biyu baka ba da karafunan nan ba na rantse na rantse sai na ɗayan ma da numfashinka Allah a tun kuɗin nan a yi haƙuri ai ango ne yanzu zai biya zai biya kan ma ya biya mana Allah kai mu Allah sun yarda ango bai kai ma yanzu aure zaki ban gane ba Ala wani bin daga sama aka je boni ne ni za ka isa aure zan mana ya isa aure sosai kwa ga wanda ya min da shi nan tuni ma da na rade a ciki wallahi masha Allah ka kiyaye baye Allah zan wuce ka zama shaida na ga ma fa Allah Allah sai amma mutane an gari wa zai baka ayyuka kan ba ya mana ayi za da eh. dariya kake ba abun ti dare ka ah. bawon Allah ne yanzu da wuka fa yanda ya fusata na so kamin ita zai da nake lallaba so nake tafi da nake gaya ma ai gani kake ba gaskiya ne irin wannan barazanar yayi min ita ta budozin kai sai yanzu ka fara gani Allah ya kyauta yanzu matsalar ka eh. ba mu je ina da wasu canji yanzu ba karo da shi amarya <laughs> ango <laughs> kin sani me ke ban dariya da shi kin tashi kin lullube fuska kin ki bude a'a to na ga dai eh, abun mamakin shine an riga an je an yi sallah an komai a buɗe min fuska mana an gabata <laughs> wai ko dai ba ita bace ne ko ta aka canjo min ne ba ita aka kan ba to na buɗe Masha Allah, alhamdulillah masha Allah. Wato ainihin kin ƙara walwalawa. Kin yi coi da ke. A'a. <laughs> Ta alhamdulillah. Ba abin da zan ce da Allah sai godiya. Da Allah ya bani ke a irin wannan lokaci. Da ban taba tsammani ba. Ni ba na gode Allah da ya bani kai a matsayin mijina, masoyina abin ƙaunata. alhamdulillahi <laughs> ai magana ta gaskiya ni ya fi cancanta da in yi godiya gundumimiya da aka bani wannan amarya su kutum da guda a irin wannan lokacin da ban shirya masa ba ba ko sisi na ba ko mandala a baka wannan tsuliliyar ya a kawo maka gida haba <laughs> ga harka an wa gida fenti an bani kayan sawa an yi abubuwa abu ɗaya fa mai suraj Allah ka na faɗa haka <laughs> alhamdulillah ala zalika to a yi haƙuri ni kin san abu da nake komai bayani nake ga lamurjina shi ne iya samu amma fa da sanyinsa <laughs> idan kadda ya ce na shigo haka dai hannuna zika dinnan ga kuma da jaja bi ma'ana kaza <laughs> <laughs> ita ba biki gidan da aka yi da ga samu ta ba na san kun gaji da ci ni ko dai ba a saba ba yau sharbo da haka ya kamata dai a dan duba abin <laughs> Allah ya kuwa kin sani da ke na san kabeji <laughs> my na lafiya na wato wani abu wayo shagamun wayo shagamun kauna ido da ido ba su gana ba jimala da hazard da jaja na ba kuma ke ma kiwo mun gana da ke kuma a gidana my love wato har da larabci kai mun gode maka alhamdulillah shi yasa nake ƙara son ka nake son ka nake daɗa ƙaunar ka saboda kana nishaɗantar da ni kana sa ni farin ciki a ko da yaushe alhamdulillah <laughs> yanzu in ba rashin hankali ba hauka yanzu ya za a ka shiga cikin da ake kamar kofar ka a bude yanzu idan ba dan ne bace na zo ba sai a yi ka aika ki Mela kamar bugun kofa ake yi ko? Eh, kin san da yake unguwar ta mace <laughs> ga ga ne take ki hakuri ba za ki ji bakin al'amura kala kala saboda ku ba nan kuka saba rayuwa ba kara fa samu da ba bari je in duba a'a zaman ki za a iya makota ki dauka anan ne haka yanayin gidan iki ai <laughs> na zuwa na ko ki da ko ne kika ji zaman ki a'a <laughs> na ko ne gani nan baba na'am lafiya haba siraju wannan wannan irin rashin hankali ne ka shige cikin daki ka bar kofa a buɗe eh? baba a wannan daren baba baba dan na san zan ƙara fitowa ba matsala bane to yanzu idan da ba ni ce na zo na kwankwasa muku kofa ba idan wani ne ya zo ya ka gani magana za ta zama ba kuma baba ki je daki ba matsala zan zo ai zuwa ne ka bani tawa kaza ha baba baba. baba ya ace wuce kaza kuma baba an taba amarya ba a kawo mata kaza ba to baba ke ma gashi kin ce kin ce kazar amarya baba kuma ki kina maganar kaza ki baba kazar amarya ai daban kuma baba kina maganar abin nan dan Allah an bata Siraju ah. ni watan ba ni a ciki Siraju Siraju ka san abin da malamai suke faɗa ba daraja iyaye bari ma uwa fiye da kowa yanzu shine zaka daraja amaryarka fiye da ni baba ina ne ka kudin da zan sai kaza kin san fa ba sai ne ba ni ma ana aka ina to mata da ita dan au ka so an baka din da ko eh to ai na bata na bata aiki je ki kwance ki na bata a je ka ga min tawa eh je ka ga min tawa wallahi ya za a kace kace da ni da bin jin kwanta baba dai ce fatal fa na kuma je mata tana ciki ba ba subhanallah babu ina zan iya rabuwa cikin abin Allah ka raba biyu ka bani ha baba ba dan Allah dan Allah ki hakuri ki bari sai da safe duk maganar da zamu mai dan Allah kamar yaya wai ka baba to ka ce ka dauko mun to baba dan Allah dan annabi ki tafi baba ya zan iya dauko kaza wannan daren dauko in baki baba tana gabanta na wargaje ta an fara taba kuma baba sun je ka ga mata babar ka za ka kai wata gutsura ta bata je kama na kai ba baka da hikima Allah baba dan Allah war maganan nan baba ki rufa mun asiri baba din haman da kika ci a duniya to kenan kana so in mu guri in zauna a nan kenan idan ta ci ta je hokashin sai in dauka kenan ba haka ne kenan to haka ne mana to ka je ka dauko baba dan Allah dan annabi ki rufa ka je kar in tsine maka ki tsine albarka saboda ka tsaro ba ka za sabo ce wallahi ba sabo bace ka dauko ka karyo mu saboda muna da wasu dirma dirman beraye a gidan nan ba abin da ba sa ci kafa kan kan sai su goguye ta bari mu can ban gane ka kai ta dakin girki ba to ai aiki na ne ba aikin ka ba wannan aikin mace ne bari in kai a zan ki zan ki ai bazai gudu zan ki ba aiki ba ni zan yi kai ki samu damuwa ba za ki komai ba ki zaman ki lamarjin da yake yau tuttuna wannan barin kai can ni su alabashi ni za ka ga yayin da zan yi dan Allah baba bai haka baba tsawon kaga ni ba za ka hana ni in ci dan nan ba wallahi dan Allah dan annabi haba bai duk a yanda kake haka nan zan karbe ka domin kai din nake so ba wani abu naka ba ni dai yau sai an nuna min ma na ga wane ne sirajan nan kullum siraja ya dawo kullum siraja ya dawo babu to ba zan iya ba ni yau sai an bani kuɗi na dubu biyu dubu biyu ai ba wasa bace yau yau din nan sai an ba ke hakuri ya dawo ni ba zan haƙura ba rashin kunya zaki mu rashin kunya kowaye ya kinki motar inda da ni ne sai na biye mai mai